فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون yayin da muka ɗauke musu azabar ruwa wani lokaci sananne kafin mu hallakar da su da nutsarwa a cikin kogi sai gashi suna warware alkawarin da suka ɗaukar wa kansu na ba da gaskiya da sakin bani Isra'ila suka zarce akan kafircinsu suka ƙi sakin bani Isra'ila tare da annabi Musa.